وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرمى أولنا رانا تا 26 ga watan Ramadan wanda kuma cikin yardar Allah ita ce rana da za mu rufe wannan tafsiri na wannan shekara daga wannan masallaci na Umar dan Kaddam da ke nan headquarter ƙungiyar Izala ta tarayyar Najeriya Bega Janshin Utako babban birnin tarayya Abuja a wannan rana ta 26 ga watan Ramadan kamar da na ambata hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina yau shekara 1443 lissafin nasara 'yan mishan yau muna 27 ga watan hudu shekara ta Dubu biyu da da ashirin biyu kuma alhamdulillah kamar yadda za a iya gani kamin lokacin da za mu yi musu maraba officially masu martaba iyayenmu sarakuna muna tare da su a wannan wuri a ciki har da babana in na zo ƙarin bayani za ku yadda ga kuma manyan maluma da suka gabatar da tafsirai a jihohi da dama kamin mai musu maraba su ma sun rufe tafsiransu wasu daga jihar plateau wasu daga jihar taraba wasu daga jihar naija da sauran jihohi domin su zo su taya mu rufe wannan tafsiri a yau su ma muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi yau ma bayan Allah sun aiko da gudunmuwa ta marayu duk da cewa yau ne ranar rufewa to ko mun rufe tafsirin ma a ci gaba da aiko da gudunmuwar a yau abin da aka aiko da shi gudunmuwa na marayu ba za mu samu damar karantawa ba amma bayan Allah sun ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyar da casa'in da ɗaya da ɗari bakwai da sittin muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi abin da aka tara a gudunmuwar marayu a wannan shekara kamin lokacin da shi shugaban kwamitin zai muku godiya da kansa a bana cikin taimakon Allah mun tara gudunmuwar kuɗi naira miliyan talatin da takwas da dubu ɗari da saba'in da uku da ɗari tara da bakwai kenan an tara abin da ya kai miliyan arba'in ba kaɗan ba wannan ne kaɗai abin da aka tara ba an ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi ɗari uku da saba'in da biyar an ba da zannuwan gado wa marayu mata guda ashirin da muke so mu aurar waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su zannuwan gado guda ashirin mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kudin dinki da aka ba kowane maraya naira dubu biyar kudin dinki bayan tufafi bayan buhu na abin na shinkafa an kashe kudi da ya kai naira miliyan ashirin da biyar da dubu ɗari tara da dubu shida da ɗari tara da naira sittin sannan kwamiti sai ya zama na idan ka cire wannan kuɗi daga adadin abin da aka tara abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyu da sittin da shida da ɗari tara da arba'in da bakwai a wannan kuɗi kwamiti ta yi matsaya za ta ɗauki nauyin marayu guda ɗari da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu a wannan shekara mun ɗauki guda ɗari za a sa su a makarantun gwamnati inda uniform za a ɗinka musu da ɗan sayan littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba kowane maraya za a kashe masa naira dubu hamsin saboda haka su ɗari za a kashe musu naira miliyan biyar in allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biyu sai mu sake ɗaukan guda ɗari su ma mu biya musu miliyan biyar su kuma waɗannan a ƙara biya musu miliyan biyar kenan Allah ya mana tsawon kwana budget din mu akan education shekara mai zuwa zai zama miliyan goma sanda waɗannan za su kai aji shida to a lokacin muna da set na marayu ɗari ɗari sau nawa sau shida a lokacin budget mu zai zama naira miliyan talatin ta fuskar karatun marayu na firamare kamin mu tsallaka sakandare kamin mu tsallaka waɗanda suke ƙoƙarin wucewa zuwa jami'a bana an ɗauki marayu guda ashirin da za a aurar da su kowace marainiya za a kashe mata naira dubu ɗari uku kaya da za a mata shine naira miliyan shida sannan kamin a yi auren nasu amaren za a yi musu kos na koya musu sana'a kuma a ba su jari su marayu. yadda in ta je gidan miji da ya sana'a ta da ɗan jarinta ba za ta damu mijin da sai ya kawo kudin data ban an yi sa'a sai a zauna lafiya to wannan shine abu guda biyu da yake gaban kwamiti idan mun hada miliyan biyar da miliyan shida za mu ga miliyan goma sha daya kenan abin da zai saura a asusun kwamiti naira miliyan daya da dubu dari biyu da sittin da shida da dari tara da arba'in da bakwai a wannan ne ake bukata a ga an yi wa wa'annan marayu course na koyon sana'a da kuma ba su jari kuɗin ba zai isa ba amma na sayin Allah ya da daga nan zuwa ƙarshen wannan wata mai albarka gudunmu da za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan akawun na marayu ko da bayan mun rufe tafsiri in Allah ya da zai ɗauka mana nauyin wa'annan aikace-aikace gaba ɗaya Allah ya muku albarka Allah ya wa dukiyarku albarka yadda kuka ji tausayin marayu Allah ya ji tausayin yayanku ranar da yayanku za su zama marayu yadda kuka tausaya wa marayu bayan Allah da mu da ku duka Allah ya azarta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama kamar yadda na ambata mai martaba sarkin juwa alhaji idris musa mfr muna masa maraba da zuwa wannan wuri Allah ya kara wa sarki nasara sarki ya haɗa abubuwa da yawa bayan sarauta kuma likita ne sannan na ce muku baba na kada ku yi mamaki ran nan mun kai mai martaba sarki ziyara da manyan maluma da shugaba Sheikh Abdullahi Balalau sarki ya ce to kun zo a daidai matata tana naƙuda kuma mun yi mitin da ita mun ittifaki idan Allah ya soke ta lafiya kuma ta haifi ɗa namiji an samu shek kabiru gobe a gidan nan wani abin da zai baku mamaki ba ba mu bar majalisar ba Allah ya sauke ta lafiya kuma ta haifi ɗa namiji kuma aka sa masa kabiru gombe zai <laughs> ce a ah, mai martaba sarki ashe yan karamomi karamomin nan sarki ma hada wata yan wadda ta kai wadda ta kai kan ɗana wani lokaci domin ga wata karama ta bayyana a wannan wuri yaro yana nan cikin koshin lafiya yana ta fafatawa yana neman ilimi ran nan na je zo muka gaisa sai na gane ba kabiru gombe aka faɗa haifa ba an haifi kabiru gombe plus eh, ita plus ɗin daga baya za ku gane mai ta kirfi sai ya ƙara girma ya iso bakin makirfon tukunna allah ya ƙara masa albarka sannan muna maraba da mai martaba sarkin bari alhaji muhammad awal musa ijekoro allah ya ƙara wa rayuwa albarka <clears throat> kwanaki mun je da mai martaba sarkin buhari mun bude wani katafaren masallacin juma'a wanda magajin garin sakkwato ya gina domin wakafi wa mahaifiyarsa mai martaba sarkin buhari da kansa ya jagorance mu muka je a cikin ƙasarsa aka bude wannan masallaci ashe wannan aiki na alkhairi da wannan bawan Allah yake ya kusa ya bar duniya ba mu sani ba muna zaune sai ga labari ya same mu muna zaria mun je bikin yaye ɗaliban makarantar su alaran mamala abbas na'ibi na wannan masallaci a zariya a wurin muke samun labarin magajin garin sokoto allah ya masa rasuwa muna addu'a allah madaukin sarki ya gafarta masa mai martaba sarki muna addu'a allah ya ƙara wa rayuwarka albarka Allah ya maka jagoranci a cikin wannan shugabanci da kake yi muna tare da manyan maluma kamar da na ambata akwai Sheikh Abdul Basir Isa unguwar mai kawo Sheikh Abdul Basir Isa a gani a rena a taba shiga matsala a takbir sannan muna tare da wato malar labaran azare malar labaran azare shi a izala kana iya cewa komi da ruwanka idan kai magana wakin kwamiti su ma labaran azara ne in ga ce da'awa kwamiti su ma labaran azara ne in ga ce kwamitin tara gudunmuwa ta fatun layya shine shugaban kwamitin in ga ce dan izala ma labaran azara ne so duk abin da ka ɗauko yana ciki muna tare da wato abdulaziz guda na majalisa sannan muna tare da Zala na jihar Neja sannan Alhaji Ahmad Ahmad Kura wani sojan turnuku na musulunci da dawa daga birnin Kano shi gabatar da tafsiri a Silaja sannan muna tare da Brigadier Janar Muhammad Fada muna tare da shi a wannan wuri Allah ya kara masa albarka general matsalolin najeriya sun dame shi duk lokacin da wani abu ya taso da ya kamata a ba gwamnati shawara ko a ɗau mataki walfauru da gaggautawa zai kira ce ga abin da yake faruwa ga ko matakin da ya kamata a ɗauka domin musulunci ya samu nasara musulunci ya samu nasara ta hanyar wannan bawan allah ta hanyoyi da dama muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi babban mataimakin daraktan da'awa na kungiyar izala na kasa baki ɗaya muna tare da shi shekul islam sheikh ismail kana iya cewa kumo kana iya cewa gombe kana iya cewa jigawa kana iya cewa basirka eh, duk inda ka kai mana shi mun karba sannan muna tare da mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar kebbi ya gabatar da tafsiri ya gabatar da tafsiri a jihar plateau sheikh umar jega muna tare da shi muna tare da sanatu sodangi shi kan dama kullum muna tare da shi sanato so dangi ba so dangi ne kawai ba so dangi kuma so izala so muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka na'am kamin mu ce komai har yanzu muna kara godiya ga waɗannan gidajen jaridu da waɗanda suka ɗauka mana nauyin sa wannan tafsiri a wannan shekara akwai manara tv da manara radio wanda ƙungiyar izala ta ƙasa ta ɗauki nauyi akwai sunna tv wace ganduja foundation karkashin mai girma gwamnan kano da uwar gidansa farfesa hajiya gogo suke daukan nauyi a kowace shekara yau kusan shekara ya kusa shekara goma suna dauka mana nauyin tafsiri allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai freedom radio kaduna wanda sanata uba sani ya dauka mana nauyin sa wannan tafsiri a wurin muna addu'a sanata Obasa ne Allah ya saka masa da alkhairi akwai MBS TV da radio su ma suna sa wannan tafsiri bawan Allah da ya ɗauki wannan nauyi duk da sunan bai iso gabana ba muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai Capital FM Abuja akwai Zuma FM Abuja akwai Liberty da TV da radio duka akwai Gaskiya TV wanda shi shugaban Gaskiya TV din Alhaji Hamza da kansa ya taso tun daga kasar Ghana ya kawo ziyara wannan wuri kuma ya dauke nauyin saka wannan karatu a ciki akwai alfa rediyo da ke kasar Ghana a Kumasi su ma suna sa wannan karatu a kowace rana kuma shugaban alfa rediyo din da kansa ya zo har nan ofishin shugaba ya ce yana so su dauke nauyin sa wannan tafsiri domin amfanar al'ummar kasar Ghana Allah ya saka masa alkhairi akwai Hausa bakwai da suke da cibiya a birnin yawunde a kasar kamaru su ma suna yada wannan abin nan karatu inda mafi yawan kasashe na afirka ta yamma da central africa suke gani akwai farin wata rediyo wanda mai girma tsohon gwamnan jihar gombe kuma da singui sanata dan juma goje ya dauki nauyi su ma suna sa mana wannan tafsiri sannan akwai manara radio 24 over 7 shine application na manara radio wanda ake kama shi ba dare ba rana awa ashirin da hudu a kwanaki bakwai na sati dukan bayan Allah da suka ɗauki nauyin sa waɗannan karatuttuka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da dukkan bayan Allah da suka bada gudunmuwa domin wannan karatu ya samu nasara. Alaramma gano mana inda muka kwana. من جوارنا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها bayan Allah madaukin sarki ya sanar da mu cewa duk waɗannan abubuwa da ake bauta kuma bayan Allah su ma bayi ne na Allah ba su ne Allah ba bayi ne irin ku kenan bai kamata bawa ya bauta wa bawa ba ya kamata bawa ya bauta wa ubangijin bawa to duk wani wanda kaga an bauta masa banda Allah wahala banza aka sha bawa aka bautawa bayi ne irin ku ba a bauta musu wanda suka bauta wa gumaka aikin banza suka yi wanda suka bauta wa mala'iku aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa rana akwai 'yan bautar rana aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa annabi isa aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa uzairu aikin banza suka yi waɗanda suka bauta wa waliyai da shehunai aikin banza suka yi duk wannan waliyan da shehunan ibadun amsalukum Bayan allah ne irinku suna cin tuwo da kuke cin tuwo suna shan ruwa yadda kuke sha suna bacci yadda kuke bacci in an wanke su da mari za su ji zafi kamar yadda kuma za ku ji suna fitsari yadda kuke yi suna shiga banɗaki su kulle in za su yi kashi su ta nishi yadda kuke yi suna aure da daddare su lallabo yadda kuke yi ibadun amsalukum bai na irin ku in ji Allah madaukin sai Allah ya ce fada'uhum in kun ce ba haka ba to ku kira su mana

Allah ya ce in ta da uku idan kuka kira su la ya a ku ba sa jin kiran in kana gardama kuma ka shiga daki ka kulle duk wani wali da kake ji a duniya alama masa kira ka je zai ansa zai ansa bai ji Allah ya ce walau sami'u qaddara da ma za su ji mastajabu lakum ba za su iya ansa muku ba sannan wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama waɗanda kuka bauta bautawan yakfuruna bi shirkikum wannan shirkar da kuka yi kuka bauta musu kuka hada su da Allah ranar tashin alkiyama za su kafirce su ce ba da yawun bakin su kuka yi ba ba su suka sa ku ba ku ne saboda rashin hankali kuka sa kanku Allah ka gafarta mana to yanzu ayar da Allah ramma yake karanta mana sai Allah yake gura mana ba ma wai su ibadun amsalukum ne bayi kaman ku ba a'a ba su ma kai ku ba ko kuna gaba da su ta yaya haka kuke gaba da su duk waɗanda ake bauta wannan da gumakan da waɗanda ake bautawan da sunan mutanen kirki ne sun mutu suna kabari ga tambaya in ji Allah alahum yamshu na biha suna da kafa da suke tafiya da ita zai yi gunki yana da kafa kai tun tube za ka fadi kace shehu yana da kafa da zai tako ya zo taimake ka alahum arjulun yamshuna biha wanda yake da kabari yana da kafa da zai iya tasowa ya tattaka ya zo ya kawo maka agaji to ne rashin hankali ne ya same ka am lahum aydun yabshuna biha Allah ya ce ko suna da hannu wanda za su iya damka da shi da za su iya zuwa su tare maka bala'i ko su jawo maka alheri suna da hannu hannun ya daina amfani ya diddige suna cikin kabari ba su iyawa am lahum ayunun yubsiruna biha ko suna da idanu da za su gano ga bala'i nan ya tinkaro zai fada maka har su taso su je su tare suna da shi ba su da shi saboda sun mutu suna cikin kabari suna cikin ƙasa am lahum azanun yasma'una biha sanda kake kura da ihu kana su kawo maka agaji su kawo ɗauki suna da kunnan da suke jin wannan kiran naka ba su da shi Allah yana gwada maka to ai kai ma ka fi dama dama akalla kai yanzu an nemi taimakon ka kana da kafa da zaka danno da gudu in abun ya fi karfin ka ka sha kwana amma dai ka dai kokari yayi kana da hannun da zaka iya tabuka wani abu kana da idon da zaka hango me yake faruwa kana da kunnan da zaka ji ashe su waɗanda kake bauta ka ma fi su dama dama da za a nemi taimako ko agaji wajen ka ya kamata a nema ba wajen su ba kai da rashin hankali ka je kana nema wajen su ke bukata in mutanen kwarai ne kamar su addu'a Allah ya karbe su su ba su da wannan chance Allah ce tun har yanzu ba su yadda ba ka ce musu qul du'u shuraka'akum ku kira duk wa'annan abubuwan da kuke bauta ku bayan Allah sun maki duni da ku da su ku haɗu ku ɗau mataki a kaina falatun zir kan ku jinkirta mu kan ku jira za su iya ba su iya yanzu malaman da suke ta kuri malam kaga mutum kamar yana mitin da mala'ika jibrilu da abin da muke faɗa ƙarya ne da yanzu ba su yi mana tofi muna lahira ba da yanzu muna duniya babu duniya me yasa muke raye ba su iyawa ne wa ke iyawa Allah ya ku bayan Allah ku dogara ga Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba mai gafara sai Allah ba mai wuta sai Allah ba mai aljanna sai Allah ba mai siradi sai Allah ba mai hisabi sai Allah ba mai bada mulki sai Allah ba mai kwacewa sai Allah ba mai bada sarauta sai Allah ba mai karbewa sai Allah ba mai bada haihuwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ku koma zuwa ga Allah Allah kadai yake yin wannan duk wanda ya gaya maka ƙarya ne idan akwai malamin da ajuwa ya san addu'ar da za a yi a zama sarkin juwa da yanzu shine sarkin ba mai martaba sarki bane idan akwai malami a buhari da ya san cewa ga kulumbotan da za a yi a zama sarki wallahi bai gada ba amma haka zai kurɗo ya kulumboto ɗansa ya zama sarki ba zai da mai martaba sarkin buhari ya zama ba wai ka zo ana yaudaran ka wani malami ya ce shi mai da kai gwamna ka san me ake cewa gwamna kuwa ka tambaya ka ji giran nawa ake tura masa abuja ko da ƙarshen wata sai wanda yake kokowa da masara wata ran ta kada shi wata ran ya kada ta wata ran a zubar gare ko ya ce maka shi ya mai da kai gwamna kai kuma sakare mun san abin nan ba zai yi ba ba dan kun tura kun tuntuna ba ba abin da suka tura suka tuntuna Allah ne kawai ga dama ya baka da sun sai da za a tura ko a tuntuna su za su haye kujera shi zai zama gwamnan kowa ko ɗan shi kar ku bari a yaudare ku shi yasa ce qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunziru sai Allah ya ce mai a gaba da ramma inna waliyallahu alladhi cikin abin da ka ƙara gaya musu ka ce inna Allah ni dai waliyi na ne Allah ban da wani waliyi sai Allah inna waliyi Allah lallani ni waliyi na ne wa Allah wani Allah allazi nazzala alkitaba wanda ya sassaukar da Alƙur'ani mai girma dan ƙur'ani ba rana daya ka saukar da shi ba kaɗan kaɗan kaɗan aka rika saukar da shi shi yasa ya ce me nazzala kitaba ƙa'ida ce ta malaman larabci idan aka samu fi'ili madi sulasi fi'ili madi sulasi shine fi'ili mai harafi guda uku kuma wanda yake bada ma'anar past tense abin da ya wuce kamar nazala kamar me nazara to idan aka sa shadda akan harafinsa na tsakiya aka yi tad'if na ainul fi'il ainul fi'il shine harafin fi'ili na mai na tsakiya ko aka shigar da alhamza a farkonsa aka masa ƙari yanzu aka ƙara masa alhamza a farko ko aka sa shadda a harafinsa na mai harafinsa na tsakiya sai suka ce ma'anarsa za ta canja yanzu ma'anar za ta zama mai suka ce ta'addali wahidin in kana laziman wa ta'adda sunaini in kana muta'addiyan li wahidin idan da fi'ili ne lazim wanda bai aiki akan maf'ulun bihi to yanzu zai koma fi'ili ne muta'addi wanda yake aiki akan maf'ulun bihi guda daya idan da fi'ili ne muta'addi da yake aiki akan maf'ulun bihi guda daya to wannan karin da ka masa zai kara masa karfi sai ya ta'addi ta'adi akan maf'ulun bihi guda biyu ba sai da ku an gane wannan kenan nazala da fili ne lazim nazala da mau ruwa ya sauko yanzu sai ka ce nazala sai ka sa me sai ka sa harafin shadda abai a tsakiya to yanzu zai koma mutu muta'addi zai ka ce nazalar kitaba menene maf'ulun bihidin din alkitaba inda da ne ba zai samu maf'ulun bihi ba wannan shaddar ita ta sa ya zama muta'addiyan li maf'ulin wahid in ka ji baka gane ba karka damu dama bai shafe ka ba ba halal na faɗa ko haram ba <laughs> ina fata fahimci wannan rikita rikita ce ta harshen larabci Allah ka gafarta mana inna waliyi lalle waliyi na shine Allah shine Allah allazi nazzala alkitab wanda ya sassaukar da alqur'ani mai girma ba ni kadai ba wa huwa yatawalla salihin shine waliyi duk wani mutumin kwarai shine waliyi me duk wani mutumin kwarai ba ni kadai ba ya Allah ni ma na da kai ne waliyina ku ba annabi Allah ya ce faɗa wa mutanen duniya Allah ne waliyinsa kuma Allah ne shine ya tawallar salihin shine waliyin kowane mutumin kirki duk wani na kwarai Allah ne majibincin lamarinsa in kai na kwarai ne kenan wane ne waliyinka duk wanda ya yi da Allah ne waliyin sai ce Allahu akbar to ku saurara kalmar wali a larabci tana ɗaukar ma'ana guda uku na faɗa muku wannan surar azumi ya zo ƙarshe kuma ta ɓantaro tauhidi duk yadda za a maka cuwacuwar imani bari mu haska maka ka gane ba mai iya raba da Allah ba mai iya sace maka imani a larabci idan aka ce waliyi ma'ana uku yake bayarwa ma'ana ta farko shine mai jibin lamari menene ma'anar mai jibin lamari ma'anar shine mai taimako mai kawo maka taimako da agaji idan ka shiga halin kakani ka yi mai baka nasara duk inda ka shiga wannan shine ma'anar mai wali ta farko da Allah wane ne zai iya ba mu nasara duk inda muka sa gaba kenan Allah ya zama waliyi ko bai zama waliyi mu ba ya zama waliyi mu wannan aya da ce inna waliyallahu lalle mai taimako na mai jibin lamari na mai damuwa da damuwa ta ya kawo min agaji shine Allah ma'ana wali ta farko kenan ita ce ko ma'anar da wannan ayar take bayarwa ayoyi da yawa a ƙur'ani mai girma sun ba da wannan ma'anar Allah rama je ka suratul baqara Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah ya ce Allah shine waliyin masu imani me yake nufi da Allah shine waliyin masu imani Allah shine mai taimakon masu imani shine mai jibintar lamarin masu imani shine Allahu Allah waliyul ladina amanu shine waliyin masu imani an gane wannan walan tarda anka al-yahud walan nasara wannan ayar ta ma fassara maka da kanta malaka min Allah min waliyin sai aka ce wala nasir ba sai an faɗa maka mai ayar take nufi ba wala nasir ya fassara maka min waliyin alam ta alam haka ne lahu yayi ita ce wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir wanda mata ta fassara kanta ba sai na fassara ba je kali ibrana inna awlan nasi bi ibrahima wa Uhum. inna aulan nasi bi ibrahim ka ka dai tsallake gyara ayar yawwa sai Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyin masu imani me ake nufi da shine waliyin masu imani shine mai taimakon masu imani mai jibin lamuransu an gane wannan wa an zirbihi zai kan wa in ta'dil kullu adl la yu'khadh minha la yu'khaz minha full stop full stop full stop full stop nan ma min waliyin wane ne waliyin din shine Allah madaukakin sarki je ka nisa'i wa kafa billahi wa kafa billahi waliyan Allah ya ya zama wali in baka gane ba wa kafa billahi nasira wanda ma yana kama bata da bukatan abin ta ka zo karatu ya koma shura daidai kake tafiya mu je aha mu je aha ko san na gaya muku waɗannan matasan su suna browsing da 4G ne ba da 3G suke browsing ba Allah ya ce fallahu huwa alwali Allah shine shi shine wali me ake nufi da Allah shine wali Allah shine mai kawo me Allah shine mai kawo taimako irin waɗannan ayoyi sun fi shurin masaki a ƙur'ani mai girma da suke gwada cewa Allah shine waliyin masu imani me yasa ya zama waliyin masu imani shine da wannan ma'anar a menene ma'anar ma'anar ita ce Allah shine mai taimakon masu imani mai kawo musu agaji mai damuwa da damuwarsu har ya shiga cikin lamuransu an gane ma'anar da kalmar wali take ɗauka na farko kalma na biyu da take dauka shine masoyi masoyi shi ma yana dauka ma'anar wali ya za mu gane wannan suratu yunus allah ya ce ala inna auliya allah su wane ne Allah ya ce ala ku saurara inna auliya Allah lalle masoyan Allah masoyan Allah sai a kira su da me waliyan Allah inna auliya Allah lalle waliyan Allah su wane ne waliyan Allah masoyan Allah in sun zo mutuwa la kaufun alaihim babu tsoro tattare da su a masoyi zai je wajen masoyi shi me ya kawo magana tsoro kuma saurayi ne yana son budurwa kamar ya fada rijiya wasu lokaci saurayin yana son yarinya sai kai kamar ya kamata a samu alarmomi su masa rukiya kamar wasu aljanu aljanu sun shiga jikin shi akwai wanda ta rubuto masa text wai saboda rashin hankali yana tafiya ka hanya ma tatsin yake karantawa ya fada lambatu zai fada lambatu kuma ya kare kafa aka tattara aka kai asibiti wai har yanzu bai fushi da tatsin ba wai tana nan karkashin fulo da masu gaisuwa sun yi sauki sai ya dauko ya sake kunna tatsin yana karanta yana murmushi yana masha Allah masha Allah yanzu wanda bai kamata samu alarabobi su masa rukuya ba to irin wannan saurayi da yake yi wa yarinya irin wannan kauna sai ya je gidan su fira ya aika yana sallama yaro ya fito ya ce tana nan kuma tana zuwa yanzu ya zauna yana jiran ta yi mai ta fito al'ada ce ta 'yan mata 'yan saurayi ya zo in za su fito ba za su fito haka ba sai an yi wata ekwas ma emergency haka sai an yi wasu yan gyare-gyare domin a samu damar batar da bakin zaran a ɗan shafa wannan a goga wannan a barbada wannan a dangwala wannan a yi jagira a yi hawayen masoyi a yi jalebe a yi jakumatu a yi wani lokaci ma har hada da a cuci maza a samu dan gyale-gyale mai laushi-laushi sai a daura sai a zo daidai na wajen kiya sai a wani katon kulle a masa wani tuntu-tuntu sai a sake kawo dan kwali sai a dora akan wannan sannan sai a dora lifaya sai kaga nan yayi wani tuntutuntu yayi wani dagawa sama kai ka dauka tarin gashi ne kana billahi lazi da ka san balarabiyar masar to bari ta tare ta cire wannan tuntutuntu za ka gane balarabiyar masar sai ko balarabiyar ina ce to dan lokacin da take kimtsa wannan kamin ta fito idan minti talatin ta yi saurayin sai ga kamar awa uku ta yi za ka ga ya kasa zama ya kasa tsayuwa ya duba agogo ya miƙe tsaye ya zauna ya ɗauko hankici ya ƙara goge takalmi ya shiga instagram ya faɗa facebook ya shiga ya ce oh god why till now to irin zumuɗi da rawar kafa da wannan sauri yake domin ya ga wannan budurwar tasa wallahi bai kai zumuɗin da mai imani yake in zai mutu ya koma wajen Allah ba shi yasa hadisi ingantacce hadisin Aisha radiyallahu anha ta ce man a habba liƙa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liƙa Allahi kariha Allahu liqa'ahu duk wanda ya zo zai mutu yana son haduwa da Allah to Allah ma na son haduwa da shi wanda kuma bai son haduwa da Allah Allah ma bai son haduwa da shi Aisha radiyallahu anha ce ya Rasulullah yakrahu al maut kowa yana kin mutuwa annabi ya ce baki gane bane mai imani idan zai mutu za a nuna masa gidansa na aljanna da inda zai koma nan take sai ji banda ya koma zuwa wajen Allah ba abin da yake bukata shine la khawfun alaihim inna awliya allahi la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba sa bakin ciki dan me zai yi bakin ciki me ya bari a duniyar wannan gidan nasa da aka yi da tubalin yashi aka yi filasta shi da zai je lahira Allah ya bashi gida lamnatun min zahabi wa lamnatun min fidda blok na zinari da blok na azurfa da lu'u-lu'u aka gina gidan da shi zai bar gidansa na duniya akwai bakin ciki a ciki zai bar 'ya'yansa na duniya waɗanda sai su yi kwalliya za su ba da sha'awa zai je a bashi wildanu mukalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura zai bai matarsa ta nan duniya da sai ta yi ado kamin ta gadu zai je lahira a bashi hurun in Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun dan tsananin kyanta idan ta kalle ka ta yi murmushi ta ce masoyina sai ka mutu da ana iya mutuwa mutuwa za ka yi saboda tsabar kyanta da za ta shiga wajen wa'azin ta kalli alaramma ta ce alaramma sai mutu sai mu tafi neman wani alaramma ba a mutuwa lahira shi yasa kyan mata aljanna bai kashe mijinta haka Allah yi ta a hadisi manzo Allah ya ce da za ta tofa yawo a teku ruwan teku rigishiri gishiri yake da shigo to idan ta tofa yawon bakinta za a samu neutralization reaction ruwan zai koma garari a garau a dura a roba a sai da shi sannan dan aljanna in zai yi ado ba a duba madubi fuskar matarsa yake kallo fuskan na sheki kamar madubi zai ga kansa a jikin fuskarta ya gyara hularsa ta ce masa bisalam ni na san matarka ko kusa da kwallon tarki ta tsaya ba na ga fuskar ka a fuskar ba ƙarya nake wanda zai je lahira Allah ba shi wannan yan matan bakin ciki me zai dan zai ba duniya kama an tambayi Allah ya Allah wai su wane ne waliyankan nan in ba haka ba kowa sai ya sadado da jarbin sai ya ce shine ya Allah ka ce waliyanka masoyanka su wane ne sai Allah ya ce allazina amanu ga yadda ake zama wali kuna son zama wali duk mai son zama wali ga yadda ake zama wali yau a wali za ka bar masallacin nan Allah ya yarda sai dai kai ne baka so ka zama Allah ya ce waliyan sannan su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani Allah mun gode maka da ka samu cikin masu imani wannan shine shar'i na farko shar'i na biyu wa kanu yattaquna kuma suka zama suna kiyaye dokokin Allah abin da yake mai da mutum waliyi ba wai taro ake a nada shi ba a imani da kiyaye dokar Allah abin da Allah ya ce ka ka yi abin da Allah ya ce ka bari ka bari wannan shi ke mai da mutum waliyi ba kuma tarin shekaru a musulunci ne ke mai da mutum waliyi ba kullum a'yi magana ce eh, yara ne ƙanana eh, marasa kunya ba su san girman yara ƙanana ƙanana sai yaushe mu dai girma wai muna da mata da 'ya'ya da jikoki wai amma da har yanzu da yara ne ƙanana to shi yaushe za girma to ba sharaɗin shi ne ka tara shekaru ba ka ce yau shekara ta ɗari da hamsin na sauke kaza sau kaza ba shi ba ne bari ba ku misalin waliyu guda daya wali guda nawa waliyu kwara daya tallinta wani wali ne wannan shine sa'ad ibn mu'az sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn mu'az shine sayyidul ansar shine shugaban yan kabila ansar ansar tana da kabila biyu ausu da khazraj kowace kabila tana da shugaba wannan sa'ad ibn ubada wannan sa'ad ibn mu'az shugabannin kuma duk sunan su sa'adu sa'adu to sa'adu ibn mu'az a yakin da aka yi na Ahazab ana aka harbe shi da kibiya yayi jinya yace ya Allah in annabi zai ƙara yaƙi da kafaran maka to na fi so in samu shahada sanadiyyar yaki da kafiran maka Allah ka bani in warke in ba zai ƙara ba kuma wannan ne na ƙarshe to alhamdulillah ga kibiya an harbe ne kar ka bar ciwon nan ya warke har ya zama ajali na in mutu a sanadiyyar yaki da kafiran maka kun sa abin da zai baku mamaki lokacin da sa'adu ibn mu'az ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi aka zo aka gaya masa ya ce wa sahabbai ku tashi mu tafi sallar jana'izarsa suka kama hanya suna tafiya suna sauri sahabbai suka ce har cuna takalmin mu na cirewa saboda sauri da annabi yake muka ce ya rasulullahi wace irin tafiya kake saurin yayi yawa manzon Allah ce sauri nake yi kada mu makara kamin mai isa mu samu mala'iku sun riga musu masa sallar jana'iza kamar yadda suka yi wa hanzala ga silul mala'ika hanzala yana kwance da matarsa akan gado ya yi amarya suna saduwa ta aure ya ji mai shela yana cewa annabi yana kira a taso a tafi fagen daga hanzala ya ce amarya ta ce na mece sake ni ta ce menene ce sake ni ne tana sake shi ya sauko daga kan gado ya dau jallabiya sai sa ya dau takobi menene yace baka ji annabi yayi kira ba za ka bari sai da safe ba yace da safe annabi ya kira in jira sai da safe to ko kan ka kai mana yace na samu dama a can kayu amma na ji kiran annabi dole in an sa san da ya kira ya dau kobi ya fita aka wuce fagen daga kuma ya samu shahada sai ga annabi ya ga mala'iku sun sauko suna yi wa gawar wanka manzon Allah ce ga abin mamaki mala'iku na yi wa gawar hanzala wanka annabi ya tura aka tambayi matarsa ta ce ya rasulullah ka ji halin da muke tare da shi lokacin da ya ji dan aikanka yana shela manzan Allah ce Allahu akbar mala'iku ne suke masa wankan janaba kafin a kai shi aljanna shi yasa nan manza Allah yake cewa in ba mu sauri ba mala'iku za su riga mu zuwa su yi wa gawar Sa'adu ibn Mu'az wanka da aka ɗauko gawar za a kai makabarta sahabbai suka ce ya rasulullah ga mu dauke da gawa ba ma jin nauyinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a ku ji nauyinta bayan Allah ya sauko da mala'iku tare da su ake daukar gawan za ta tafi magabarta ka kama mala'ika ya kama ya za a ka ji nauyi da aka je magabarta annabi bai taka kafarsa da girgire yake akan yatsun kafarsa aka ce ya rasulullah baka takawa da kyau yace Allah ya sauko da mala'iku sun cika makabartar ban samu inda zan sa kafata sai na jira wani mala'ika ya janye fifikensa kamin in samu inda zan taka annabi muhammad sallallahu ya ce akwai mala'ikun da tunda allah ya duniya ba taba zuwa duniya ba sai sanadiyar jana'izar gawar sa'adu ibn mu'az da aka gama jana'iza suka koma ba za su ƙara dawa duniya ba har ranar tashi alkiyama kai ba wannan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ihtazza arshin rahmanin da mautu sa'ad al'arshin ubangiji sai da ta yi girgiza lokacin da sa'adu ya mutu ko sa abin da zai baku mamaki ko sa abin da zai baku sha'awa ya baku mamaki malamai sun ce sa'adu ya musulunta yana dan shekara 33 ya mutu yana dan shekara 38 duka shekara biyar ya musulunci wannan mutumin da ke da wannan daraja a wajen Allah kwata-kwata sa biyar a musulunci amma saboda imani da kiyaye dokokin Allah ya zama waliyin Allah ko akwai waliyin da ya kai wannan waliyin shine auliya Allah masoya an gane wannan zan dawo kanta amma bari in wuce zuwa ma'ana ta uku ma'ana ta uku shine na kusa da kai makusancinka ta jini idan za a aure da yarinya sai a ce a kirawa waliyinta ko a kirawa waliyinta wa ake nufi da aka ce waliyinta wani na kusa da ita ta fuskar jini ko babanta ko yayanta ko kaninta kai ko maɗanta kenan nan kalmar wali ta ba da ma'anar na kusa da kai ta fuskar mai ta fuskar jini alƙur'ani mai girma ya zo da irin wa'annan ma'anoni Allah rama Allah ce ayyuhal ladina amanu za ta ya yawa أها ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله نعم فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه تو كازو لا يبخس منه شيئا كازو to full yanzu ka zo ladan zaka ci bashin liman naira dubu goma to liman Allah ya ce a nemo a rubuta bashin a rubuta bashin ladan ne zai rubuta liman ne zai rubuta a nemo wani third party ba nan ba sai a ce na ibi e zo ka rubuta yanzu ga ladan shine mai karban bashi ga liman shine mai mai ba da bashi ga na'ibi shi kuma shine sakatare mai rubuta bashi an gari to yanzu za a rubuta bashin wane ne zai yi bayanin bashin a rubuta liman ko ladan sai Allah ya ce a'a wanda shi ne zai ci bashin shi zai fada yadda bai sai ya karyata ba nan gaba ba zai ce an kara mashi ba a ce to ladan eh yi bayani a rubuta kai ka karbi kudin mutane ya ce to ni babban ladan na ci babban bashi naira dubu goma a wajen liman ranar kaza kaza kaza wannan bayanin da yake shi ake cewa imla'i yana yin dictation sakatare yana rubutawa sai aka ce to wannan mai cin bashin nan da aka ce shi zai yi bayani shi zai yi imla'i shi zai dictation a rubuta idan kwakwalwarsa ba a gamsu da ita ba za a iya samun matsala ko saboda yadintarsa ko saboda ba ba ƙwararre ne a cikin harkokin rayuwa ba irin wanda ba su da wayo da dabara ta rayuwa to sai a kira waliyinsa ya yi a madadinsa wane ne waliyinsa da za a kira ko yayansa ko ƙaninsa ko babansa ko wani da ɗan uwansa da ke da alaka irin ta jini kenan nan kalmar waliyi mai ta ba da ma'ana wanda ke da alaka da kai alaka ta me alaka irin ta jini ana rama je ka bakara wa man mazluman idan wani ya kashe wani haka nan ba dalili bisa zalunci Allah ya ce to waliyin wanda aka kashe mun bashi dama ko ya ce a kashe wanda ya kashe masa dan uwa ko a biya diya sai aka ce waliyin wanda aka kashe me ake nufi da waliyin wanda aka kashe dan uwansa na me na jini wanda ko wansa ko babansa ko kaninsa ko wani nasa kun ga abinda ma'anar kalmar waliyi ta bada ma'ana a nan guri kenan qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu alau thumma naqulu liwalihi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahalika ahlihi sai ka kawo ta sun mana da ƙulan na liwalihi wannan waliyin ana nufin dan uwa wanda aka kashe yayansa ko uba ko iyalai ko ba sai da ku an gane wannan mun gane ma'ana guda uku da wali take dauka shekul islam ibn taimiyya ya ce in kun mutum yana tashi a saman iska ko ya taka ruwa ɗaram ɗaram ɗaram rafi ya kawo ba kwale-kwale ya taka ruwa ɗaram ɗaram ya haye bai nutse ba kar ku yi saurin cewa waliyi ne kar ku yi sauri ku dakata ku duba ku ga yana kan qur'ani da sunna in yana kan qur'ani da sunna to wali ne karama ce in ba kan qur'ani da sunna yake ba to ba waliyin gaskiya bane waliyin shedan ne shaki ne tsafi ne ba karama ba ce kar wani ma barazana wai bai shinto a an kulle kofa ma in ya jingina sai ya shiga in ka jingina sai ka shiga ka zama barawo kenan ka zama me ka zama barawo kenan kana kan kitabu wa sunna ko baka kan kitabu wa sunna shi yasa qur'ani sai ya gaya mana cewa akwai waliyan shaidan su ne masu bin shaidan su haɗa kai da shaidan a damfari jama'a cutar da su wa iza fa'alu fahishatan wa iza fa'alu fahishatan qalu wajna abana alaiha abana suratul araf

lillazina la yu'minuna ga wadanda ba sa imani da Allah akwai wadanda ke hada kai da aljanu su rinka yin barazana suna halakar da jama'a kuma abin da zai baku tausayi su aka fi dauka manyan malamai yanzu ka iya qur'ani ka iya hadisi ba shi ake cewa babban malami ba me ake cewa babban malami shine ka iya kulumboto in ka zo zaka gaisa da gwamna ko shugaban kasa kana riƙe da carbi sai ka sake carbin sai carbin ya tsaya a iska sai ka miƙa masa hannu kuna gaisa shi yana kallon carbin tsafi ne ba wani taka bace ba me ba ba wani taka bace ya za ka gane wannan 'yan siyasa da dama ana harkar da su ina magana da wani dan uwa abin da zai baku mamaki wani za mu cewa Allah ramana abin da zai baku mamaki shugaba ne na jam'iyyarsa a jihar su kuma gwamnan an zo za a yi zaɓe ana so a maimaita aka rinka kawo malamai a gaiwa zai sake cin zaɓe ko ba zai sake cin zaɓe ba wallahi amina yake ba mu labari mun je aikin hajji ya ce mana akwai aiki a gaban Allah ya sa mun sha sunna ya ce wani malami da aka kawo shi ya sa fararen kaya kalkal muka zo muka zauna ni da gwamna muka ce to a duba mana ya magana cin zaɓe ya ce to bari mu gani ya ce da ya wani motsi haka sai ga jariri ya fito daga cikin rigar shi ya ce wallahi jariri jariri kuma yana kiran sunan gwamna da jaririn ya fito yana kiran sunan gwamna ya ce to zaka ci zabe da ba sunan kai kira ba ya kira sunan wani da ka fadi na ce ya kai na ce wallahi dauke jaririn ka ba haka baka ci dukan tsaya mu nan mun gane suna ba tsafi muka dai muka kamana ba ya ce wani malami da aka kawo shi ruwa ya zo da shi a cikin kwano sai ce yan takarar nan guda nawa ne aka ce guda kaza ne ya ce to za ku gane waye gwamna a cikinsu ku ban suna ɗaya da an faɗa ba zai ce wane kawai sai su ji an sa a cikin ruwan suna duba cikin ruwan sai su ga wannan ɗan takarar da aka kira sunan shi wane daga nan sai ya daina magana wane sai ya kira sa uku ya ce tun da kuwa na kira sa uku bai ansa ba ba zai ci zaɓe ba a bani na gaba da ya ce wane sai gashi a cikin ruwa ya kira shi sa uku bai ansa ba har aka zo kan gwamna wane sai ga gwamna a ciki ya ce kasa abin da ya ban mamaki mala ya ce ban taɓa sanin gwamnan yana shan taba sigari ba amma a cikin ruwan nan sai ga gida da taba sigari yana sha ina kiran ana kiran sunan shi sai ya ansa aka kara ya ansa aka kara ya ansa aka ce wannan shine gwamna shi zai ci zabi ya ce na taɓa kebance gwamna na ce wayo excellency kan dama kana shan taba sigari ne ya ce wallahi ina sha a ɓoye na yi mamaki ni ma yau da aka tona mu asiri ku ji bala'in tsafi da hudda da aljanu to yanzu kaddara ba aqida bai san Allah ba in ya ci zabe a wajensa wane ne ba shi ya ci zabe malam boka akwai wanda yake gaya mu da suka je gaban gwamnan suka je da gwamnan ɗan takararsu na gwamna ce me kake so ce gwamna nake so na zama na jiha kaza ya ce ka yi a ba wanda ya riga ka je ka mun baka gwamna ka zama gwamna zai baki ce mun riga mun baka an gama in ba za ka zama gwamna ba zai ka zo nan ba duk wanda kaga har ya iso nan an riga an gama kun fa kunu fi ma kana wai kunu ku da wani yan takarar ya ce mu uku ne ya ce ka ji shirme ba ku uku bane ku biyu ne ya ce mu uku ne da wane da wane da wane ya ce ku biyu ne sun taho kamin a yi zaɓe sai ɗaya mutu dan takarar na haka yaje jikinsa na rawa yana da ashe gaskiya ka faɗa ɗayan ya rasu mu biyu ne ashe mun zama saura mu ce na riga na gaya muku ko biyu ne aka yi zaben ƙananan hukumomi jam'iyyar da ba ta su ba ta ci mafi yawan ƙananan hukumomin ya koma wajen malamin a rikice ala gafarta malam gashi an yi zaɓe jam'iyyar mu kuma bata samu ya ce ka yi magana kana son ƙananan hukumomi ya ce a ah, magana mai muka da kai ya ce gwamna ya ce da kana so su ma da ka faɗa in duka kake so da an baka to amma baka magana ƙananan ko gwamna kace kana so kuma kai ne gwamna ta shi ka tafi aka yi zaɓe sai ya ci gwamna waye ba shi wannan bokan ƙarya kawai ke ta shimfiɗawa ƙarya yake bai sani ba wallahi bai sani ba ya shirga ƙarya ne ta yi daidai da abin da Allah ya kaddara to yanzu wannan da bai san addini ba wa zai dawo yana bautawa bokan shi yasa kuka ga bokaye suna ta wasan kura da manya kaga babban mutum ya yi karatu ya yayi first degree yi masters ya yi doctor amma wani dan kauye da ko firamare bai yi ba shi ke wasan kura da shi Allah ka tsare mana imanin to waɗannan su ake cewa waliyan shaidan annabi ibrahim ya faɗa wa babansa ya ce ya abati inni akhafu Allah ka tsare mu daga zama waliyin shaidan ba sai da ku an gane me ake cewa wali an gane waliyan Allah an gane na shaidan duk wanda ya sadado haska da toci ka gane yadda yake Allah ka gafarta mana daidai nan gurin zamu dakata saboda ga manya-manyan maluma ya kamata su faɗa mana kalma ɗaya biyu domin sa wata taron albarka a takbir akwai FRCN Kaduna yana daga inda ake sanya wannan karatu kuma wanda ya dauka mana nauyin sawa shine Barbados na san an san kashin bukar Barbados mai kamfanin Barbados Motors Barbados takin zamani shi ya dauka mana nauyin sa wannan karatu a FRCN Allah ya saka masa da alkhairi daga cikin bakinmu da suka zo har yanzu akwai Dr. Ibrahim Idris Jones kun samu kullum sabbin doktoci muke yi da an ɗan yi shiru sai ka ji wani shi ma gama PhD da an ɗan yi shiru ko duka kayanmu ne mu muka yi kwanci kwan muka yi kwanci muka kyankyashe ƴaƴan kajin suka shiga duniya suna amfani Allah ya ƙara wa rayuwa albarka da wannan zan kira Sheikhul Islam Sheikhul Islam cikin manyan bakinmu da suka zo akwai Ibzar ina Ibzar ka ibzara muka ce maka ba ko ban maka adalci ba tunda aka fara gogol mai tafsirin nan da shi ake yanzu ma da daddare ya zo sai ce wai filin masallacin ya yi duhu akwai bukatan a ƙara sa sola yana so da daddare a ga masallacin kamar da rana abun kamar wasa jiya sai ga wasu injiniyoyi ba mu da kansu ba da wani mai abun nan a kunne da wani mai makalallen biro a nan sun zo suka rika kewaye masallacin nan suna ɗaukar measurement in Allah ya yi daga nan zuwa kwana biyu ka zo masallacin da ba za ka gane ba wani bawan Allah kuma ya ce duk fankokin masallacin nan za a saka su zafi da kuka sha shi ma yana dab da kawo ƙarshe mun gano matsalan kebul ne ya kawo AC da masallacin suka tsaya shi ma Allah da duka ana aikin daga nan zuwa kwana biyu ko uku duka komai zai koma daidai in Allah ya yarda ina shekul islam na'am tambaya mana sarki zai jawabi ne eh, eh, eh, muna da abun shi suka tuddube shi gaji ya san zai kace muna so zai jawabi yana da lokaci da zai dan mana jawabi Okay. Very good. wa alaikum wa rahmatullah sai mun gabatar da malamai sannan sai ku take oba eh, ba matsala ko sa jawabin chairman committee eh, jama'a saurara jawabai duka a takaice a takaice za a yi Allah ya yarda har mu iya komawa gida mu sha ruwa

muna da mun yi shi kashi mun taru a masallaci an karanta qur'ani an yi an yi bayanin abin da aka karanta na qur'ani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda ya saukar musu da nutsuwa wanda rahama ta dinne su wanda mala'iku suka kewaye su suka yi musu addu'a sannan kuma muna sa ran ɗaya bayan ɗaya a cikin mun kowanne Allah ya fafaci sunansa a wajen mala'iku tsawon wannan watan da aka zauna ana wannan aikin a wurare daban-daban muna roƙon Allah na ɗaukaki sarki ya sanya mu cikin bayan sa wanda ya musu wannan karamci sakatare Allah ya saka da alkhairi da tarbiyyar al'umma da ake ci akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya sanya wannan aikin da kuke ta a cikin ma'aunin kyawawan ayyuka amin Allah ya aishi aikin ma'ana ya aishe shi hannu bibbi ya sa muku shi a cikin ma'aunin kyawawan ayyuka Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya zauna da kasan nan lafiya Allah ubangiji ya tsare mana kasan nan Allah ya tsare mana gidajen mu ya tsare mana garuruwan ya tsare mana shugabannin ya tsare mana imani ya tsare mana addini Allah ya tsare mana dukkan Sheikh Abdul Basir Isa unguwar bai kawo <laughs> me você gaba na? shugaban eh. malamai ayyar zuwa kai shi national secretary zuwa majalisar agaji daga sama har kowa abin da nake da godiya ga kowa da kowa irin yadda Allah madaukakin sarki ya sa ‘ya'yan wannan ƙungiya na Hamas koyaushe suna nan suna ba da haɗin kai Allah madaukakin sarki ya sa ka kawo kowa da alkhairi da abin da yake a takaice abin da mai girma sakatare yake karantar da mu da sauran malaman mu duka a ko'ina a wannan tafiya ta ta sunna tafiyar ɗaya ce yan uwa sakon shi ne guda ɗaya mu rayu yadda Allah ke so bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda duk muka samu kanmu mu zama mai mu zama ahli sunna idan muka shiga Allah madaukakin sarki ya ba mu sarauta sunna Allah madaukakin sarki ya ba mu gwamnati sunna Allah madaukakin sarki ya ba mu dukiya sunna Allah madaukakin sarki duk irin matsayin da ya ba mu ya zama da wannan matsayin a gari ta wannan akida a ga wannan sunna ne kada kasa da daidai shi ya ce a'a shi yanzu ya zama tantirin dan iska <laughs> siyasa zai yi ba wani da sunna kada kuma faka kowa ya sani magana sunan nan tana magana aqida nan tana duk inda haka shiga ka shiga da akida ka ya zama akida ka ita ke sai ka Allah madaukakin sarki ka gafarta abu na gaba yan uwa suna akwai aiki ja wanda muke da bukatar mu kare yi ƙara yi mu ƙara mai da hankali wani aiki ne mu ƙara kankan da kai mu ci gaba da yi wa tafiyan nan ta sunna addu'a mu ci gaba da yi wa ƙasar mu addu'a mu ci gaba da yi wa malaman mu addu'a wallahi musamman kasa kai wannan ƙungiyar shugabannin ta sun cancanta mu rika sa goshi kasa muna yin kuka muna roƙa masa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya karba mana aikin jihar da na tafsiri na ziyarci wani babban sarki na jiha kuma shi ba musulmi ba ne cikin bayanan da ya bayan na faɗi magana tsare-tsaren da aka tura mana sunan tafsiri ya ce ma ya ce ya na wannan ya ce ina sauraron shekaru gobe ko yaushe ina sauraron shi ya na wannan kai ka ce ko ya ce duk kasar nan ya ce duk kasar nan kowace ƙungiya ta addini da musulmai da waɗanda ba musulmai ba suna yin aiki da suke yi ya ce amma kungiyar a ta shiga gaba wajen tsari rayuwar al'umma da taimakon a kowane bangare wannan abu wallahi mun samu taimakon ana ne da goyon bayan da kuke ba da an wannan kira lokacin malam ya kare mai jawabi na gaba Allah madaukakin sarki ya sanya barka <laughs> Eh, cikin malamai da zamu ba na ƙarshe malam Umar shi ma minti biyu ya gaisa da yan uwa mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi mataimakin Sheikh Abbas Jega na'am a takbir ana ƙara tunatar da ni akwai chief of staff na gwamnatin jihar kaduna wanda muka fi sani da suna dattijo wani haziƙin matashi zakaguri shi ya ɗauka mana nauyin sa wannan tafsiri a gidan rediyo da talabijin na liberty so muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka na'am za a kira mana sunayen masu jawabi na gaba bismillahir alhaji salihu bambale wani gogaggen dan boko an yi boko har da boko ko an yi aikin gwamnati an dangana da darakta kuma dama can zala ake kuma yanzu ma ita ake yi kogi a madadin shugaban kungiya na ƙasa tun da baya ne na yi tafsiri ba ne kamata na kuce shi in sarki ya magana sai mu ce dole zai faɗa kalmar biyu a kan madadin ce na saura kai da

da shi mana ya karanto abubuwan da ya kamata in karanta da ta kawai saboda yin zane an ɗauke ni an ɗora mu wannan amana aka ce mu an ba ni jagorancin wannan masallaci bayan jagorancin masallaci aka sake kuma ba ni jagorancin shugaban marayu ma'ana shugaban kwamitin marayu to kwamitin nan namu na farko dai a madadin shi shugaban izala a shek doktor a doktor abdullahi balala ina jaddada godiyarsa da yadda ya nuna damuwa a kan marayu kwamitin na marayu ya tara kuɗi naira miliyon talatin da shida da dubu ɗari bakwai da dubu to da dubu da da six million one and seventy na faɗa yana maimaitawa duk lokacin da aka kawo shugaba da lalo a shekarar da da malam da ya tsara namun naira miliyan biyu mutumin farko buɗe da yin tafiya shi ya buɗe mana naira miliyan biyu

sa a takbir eh, kowa amma dai da za su yi magana dukan da zai kyau sai dai lokaci da na fahimci babu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh

yawancin mu idan ba wani yarda Allah ba Allah ba zai kuma cominciato a dire oggi in Puglia. È un esempio. Thank you. izalatul bid'a wa iqamatis sunna shine kawar da bidiyoyi suka shigo mana cikin addini da kuma jaddada sunna sunna kuma sune sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya ambata a fata ko abin da ya aikata ko abin da shi da ko kuma sahabban shi suka aikata bai rusa ba ya bari da muhimmancin wannan kiyaye waɗannan abubuwa to kuma shi ilimi yana da abubuwa samun shi daban ne amfani da shi kuma wani abu na don haka kira da ƴan uwa suke da ba sa nan a shi ilimi koyaushe amfanin shi shine aiki da ba amfanin mu zo a yi sallah da mu mu fita mu na sallar nan ko yanzu mun yi azumin wata ramadan wata mai alfarma watan alqur'ani a ce kuma da watan ya kare an yi sallah daga bukukunan sallah kuma sai a koma hidiman gargajiya to wannan ya nuna azumin da karatun da muka yi duka bai amfani abin da ake fata shi ne yadda muka kau da komi muka dukuba ga ibada zuwa ga ubangiji kuma sarki to wannan muke so a ci gaba da yi a sauran rayuwar daga yanzu har zuwa sanda muka koma ga ubangiji mu sallallahu da wasu muna godiya ga Allah muna godiya ga shugabannin mu muna godiya da duwai da suka halarci taron nan muna kuma roƙon Allah ya garga mu dukkan gidajen mu lafiya kuma Allah ya kare mu wasu salamu alaikum ah, Ali Abdullahi Umar akiwa tangu somo kerja kadi kwa kuti somo kajeni somo kajeni kwa sala ya kajeni ni sadati kani sawa sala ya kajeni Amin ya Allah.